الرحمن الرحيم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم إلا من بعد ما جاءتهم ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم جهنم خالدين فيها أولئك تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أقول الله لا قدر مزمة شكرا يو ما سلاكيا ينونا منا ونهوني na goma ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ke daidai da sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a majalisi na takwas a cikin majalisai na muzakarar ma'anonin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masjidul amin a jiya mun fara magana akan suratul bayyana da mun karanta ayoyi guda hudu a ciki tun daga fadin Allah ta'ala lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahum albayyin cewa su kafirai waɗanda suka kafurta daga cikin ma'abota littafi da mun karanta su waye ne ma'abota littafi da tarihinsu haka nan da mushrikai su ma dukkansu ba su hannu daga kafircinsu ba hatta ta ce mummuna har sai da hujja na ta zo musu daga wurin Allah to daga nan ne waɗanda suka musulunta a ciki suka musulunta waɗanda kuma suka ci gaba da kafircinsu suka ci gaba da kafircin? da wannan shine rasulun min Allah ya tuzo su a to cewa manzo ne daga wurin Allah wanda ke karanta takardu waɗanda suke tsarkaka abin tsarkakewa ya kutu mun kayyama na cikinsu akwai rubutu ko akwai ayoyi waɗanda suke miƙaƙƙu tsayayyu waɗanda ba karkata a cikinsu su Allah ya ce wa mata farraka alladina utul kitaba illa min ba'di a ja'atuhumul bayyin malalle su waɗanda aka ba wa littafi yahudawa da nasarawa ana nan su ne dai ahalul kitabi ana utul kitaba an ba su littafi ahalul kitabi ma'abota littafin da aka ba su ana kenan duk dai sifa su ce to ba su rarraba ba a kan al'amarin manzo Allah sallallahu da musulunci sai bayan da hujja na ta zo musu bayan da manzo Allah sallallahu ya zo to anan ne suka rarraba bayan da dukkan su sun haɗu akan cewa lalle akwai manzo da zai zo na ƙarshen zamani sannan kuma cewa za su imani ci amma da ya zo sai suka ƙi su imani ci Allah ya ce wa ma'umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu wannan shine darasin yau ko wa ma umiru illa liya'budullaha Allah ya ce ba a umarce su da komai ba ce su bautawa Allah wannan shine ginshiki na farko da aka umarce su da shi ma'ana akan wannan ne ake ta gwagwarmaya sai ce mukhlisina lahu suna masu tsarkake addini gare shi ana kenan ai ikhlasi ai tauhidi ana koda mutum ya bautawa Allah in ya yi wa wani Allah wani abu wanda yake haƙƙin Allah na to wannan bai bauta Allah ba kai ana tauhidi ita ce manufa ba yin bautan ba shi Allah a tsarkake shi a bauta yake ba wai tarun bautar ba da haka inda za a samu mutum ya fi kowa sallah a ce ya fi kowa sallah a zamanin amma kuma in ya ɓuya yakan yi sujada wa wani ice ko katako to kai tsaye wannan sallar ba ta da amfani ga baki ɗayanta da yake saboda ya sa wa Allah kishiya wanda kishiya shirka tana da haɗa, shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ala da ya irgo manzanni ya irgo su tun daga kan annabi Ibrahim da وعبنا له إسحاق ويعقوب wa هدينا na daina min قبل ya kawo su duka sai yake cewa zalika hudallahi yahdi bi man yasha'u min ibad sai ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu baya ce ulaika allazina hada Allah fa hudahu muqtadi kaga Allah subhanahu wataala ya yabe su yace waɗannan mutanen da ya irgo din su ne waɗanda Allah ya riga ya shirye da su sai ce dan haka kai koyi da irin shiryar su amma tare da haka sai Allah yake cewa inda sun yi shirka to da ayyukan da suka tafi suna aikata da gabaki da ya rushe kaga kenan duk wannan mai da suka yi da yabo da suka cancanta a wurin Allah amma da sun yi shirka kwaya ɗaya da ta rusa duka aiki hakanan Allah ta'ala yake cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amal fal takunanna min al Allah yake cewa hakika an yi wahayi zuwa gare ka wato zuwa ga Manzara, Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan duk manzanni da suke gabanin ka su ma an musu wahayin abu daya abun shine la in ashrakta la yahbatanna in har ka sake kai shirka in har ka sake ka hada Allah da wani a cikin wani abu na haƙƙin Allah to duka aikin ka zai rushe sannan za ka kasance daga cikin masu hasara haka nan annabi Isa dan Maryam yake cewa إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من للتو yayi shirka ga Allah ya haɗa Allah da wani a cikin haƙƙin Allah to wannan Allah ya haramta aljanna gare shi sannan kuma makomarsa shine wuta haka kenan shirka tana rusa ayyuka komin yawan aiki kuma ita ce mafi girman zunubi domin zunubin da yake jikin shirka baya iya zama da wani aikin lada ce ya kona shi kamar yadda ladan da yake jikin tauhidi bai barin wani zunubi face ya kona shi shi yasa in mutum ya zama yana da cikakken tauhidi sai ga an ce ko ya shiga wuta wurin wata a ce a cire shi da wuta saboda ladan da tauhidi yake dauke da shi babu zunubin da ya isa ya goge shi duka a ce mutum ya dawo ma wuta kamar yadda zunubin da yake cikin shirka kuma babu wani ladan da ya isa ya goge ta a ce za a cire mutum daga wuta a sashi a aljanna Zaka ba wai kawai cewa ni musulmi ne shine kawai yake baka garantin cewa zaka dawo ma aljanna zaka dawo ba zaka dawo ma wuta sai kai aiki ka mutu akan musulunci matukar a cikin musulunci naka kana cakuɗa tsakanin tauhidi da shirka to kai tsaye fa kana cikin mushrikai ne ba a cikin musulmai shirka daya tana rusa dukkanin ayyuka da aka yi na alkhairi da haka matsalar ba wai sai mutum ya fito ya ce ya yi rinda ko ya canja addini daga nan ne ya fita daga musulunci in ya shirka kwaya ɗaya ya fita daga musulunci ina yanzu da za ka zo ka samu wani ka samu kabarin wani kana wani ka cece ni wani ka sauke mana ruwa shi kenan ta fita daga musulunci kuma duk aikin da kai a ciki ya rushe to da haka shirka tana da hatsari abinda Allah ya umarce shi da shi shine tauhidi su bauta wa Allah sannan a cikin bautan su tsarkake shi da bautar kar su dau wani abu da za a kira shi bauta su ba wa wannan Allah kaga bauta kuma duk wani abu da Allah yake so bauta ne duk wani abu da yake so wanda ake masa biyayya da shi to bauta ne da a cikin abubuwan bauta akwai waɗanda abubuwa ne waɗanda ba su kai su zama ibada wacce za ta zama a rattaba shirka a kai? abu kuma waɗanda suka kai haka to duk abin da ya kai haka ɗin wanda yake nuna akwai kankan da kai da matukar soyayya da girmama ta wannan Allah ake bawa yanzu kamar roƙo addu'a kaga akwai kankan da kai a ciki akwai girmamawa ga wanda ake roƙa sannan dole akwai soyayya ga wanda ake roƙa da aka sai zama tana cikin nau'o'in abubuwa da in mutum ya ba da shi ga wani Allah ya zama mutum. misali yanka mutum ya zo ya zubar da jini don neman kusanci da wani abu kaga wanda yake nuna girmama abin da yake to wannan sai ya zama wanda ya ɗauke shi ba da shi ga wani al'adun irin bakanci irin sauran ibadu kamar sujada da makamantansu to duk ana so mutum ya zama ya tsarkake waɗannan abubuwan da baki ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu da ya zama ibada ce da Allah yake santa to ya zama haramun ne shirka ce mutum ya ɗauke ta ya ba ita ga wani abu ya ce hunafa'a suna masu barin shirka suna tattarewa zuwa ga tauhidi asalin shi shine wanda ya karkata daga barin wani abu ya koma kan wani abu don an ce hane a ƙur'ani ko a hadisi maza sassalam ana nufin barin shirka kafircewa shirka da koma zuwa ga tauhidi shine hane ita ce alhanifiyya ne addinin annabi ibrahim walakin kana hanifan muslima inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen kaga yace hanifan sai ce walam lam yakun minal mushrikeen ana kasance mai tauhidi ne bai kasance daga cikin mushrikai don haka abin da Allah yake nema a gun mutane shine wannan hanifiya da mutum ya guji shirka ya dawo zuwa ga tauhidi wannan shi ne zai sa duk ibadojin da ya samu karbuwa amma ya zama akwai shirka to Allah ba zai karba ba Shi ne abin da manzara sassanin ya rawato daga Allah cewa Allah yana cewa ana afzana shuraka ya an shirk man amila amalan ashraka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa shirka Allah ya ni ni ne na fi wadatuwa a cikin duk wasu wanda ake ake musu gamayya ni na wadatu daga barin duk abin da abin wani aka yi gamayya a ciki ya ce duk wanda ya yi wani aiki ya haɗa ni da wani a cikin aiki sai in bashi da shirkar tashi daga mayar tashi ba na son aikin gaba da kakina Allah ba da ba manufarsa ne kawai ka bauta din ba a'a ka keɓance shi da bauta amma matuƙar za ka bauta mishin ka ba wani kuma wani abu irin wannan to shi kenan ka zama mushriki kuma Allah ba zai karba ce wa yuqimus tsayar da sallah wanda wannan kuma shi ne mafi girman rukuni a ayyukan gabbai wancan tauhidi a ayyuka ne na zuciya na imani wannan sallah da zakka a ayyuka na gaba shi yasa ya zama farkon abin da za a fara tambayar mutum a lahira a aqida ita saboda muhimmancin da Allah bai bata sai an tashi kiyama daga mutuwar mutum da shi za a masa mara ita ce tambayar kawai Ba tambayar su rafuka Amma dinin ka wannan biyu, ga wannan ku shine aqida Wani ne ka? menene addininka waye annabinka wannan ita ce aqida duk matsalolin aqida suna kewaya akan wani abu ubangiji abun bauta addini tsarin bautar sai kuma annabi shi kuma wanda ya kawo tsarin bauta. wannan kuma akan su aqida suke biya gaba don haka wannan shine farkon tambaya da za a masa kaga kenan wannan yake nuna muhimmancin aqida in har ta rushe to sauran ayyuka su rushe da don wanda bai ci wannan jarabawan kawarin ba ba a magana sauran abin da zai biyo baya ba to to dole in mutum yana so ya kai labari sai ya ci wannan jarabawa to kafin ya ci wannan jarabawa kuma sai aqidarsa a duniya tana da lafiya yasa Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani wanda suke da ingantaccen aƙida to Allah yana tabbatar da su da kalma zance wacce take da data wanda malaman suka ce ita ce la ilaha illallah kaga tauhidi to Allah yana tabbatar da su da ita a duniya haka nan a lahira ma'ana a tambayar kabar in har sun rayu akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sun kiyaye haƙoƙinsa, wanda wannan shine ingantaccen aƙida da ake ta magana tauhidi da sunna to in har mutum ya rayu ya kiyaye wa'annan haƙoƙin to in ya mutu kuma ya shiga kabari Allah zai tabbatar da shi a wata kabari to bayan wannan abin da zai zo a tambaya ne sallah ina nan sa sallah ne to a farkon abin da za a tambaya a lahira ne sallah ana ga ita tauhidi da ita aka mamara ba a kabari da haka idan tauhidi ya yi kyau to za a tafi da sallah shi kuma sai bayan an tashi filin kiyama idan tauhidi bai yi kyau ba ba za mu a tambayi sallah ba waɗanda su ne Falalu nuki mu lahum yawmal qiyamati wazna su kwata kwata ma ba za a kafa musu sikeli ba a lahira me za a sikelanta babu aqida ba su babu sikeli kwata kwata don haka iya wanda za a kafa wa sikeli su ne waɗanda aka yarda da aƙida su da tauhidi su sun sha a wajen aƙida. sun kiyaye haƙƙoƙin la ilaha illallah tauhidi kenan sun kiyaye haƙƙoƙin Muhammadu Rasulullah sunna sun kiyaye haƙƙoƙin al-Islam dini tsarin addini yadda mutum ya yi sallarsa ya yi ta yadda ya azumin sa ya yi shi yadda ya yi zakkan shi ya yi shi yadda ya hajjin sa ya yi ya yi yadda manzo Allah sallallahu ya karanta to ya kiyaye addinin duniyar Islam ya yi ra'ayin shi ne yadda yake so ba yadda Allah sallallahu ya yi ba to ya rusa wannan shi na addini na musulunci da haka in mutum ya kiyaye waɗannan abubuwa guda uku to idan idan ya tashi ya ansa wannan tambayoyi a kabari to nan zai tafi yanzu za a kafa mar suke za a tambaye shi akan sallah farkon abin da za a tambaya a haƙoƙin mutane kuma za a tambaye shi jini farkon abin da za a tambaye shi ne jinin mutane ya taɓa zubar da jinin wani in ya zubar da wani za a so ma don me yasa ya Allah saboda kaza an yi ta jari na ni kaza an yi kaza wannan an kashe shi da haƙi ai wallahi kawai ya ci kuɗi ne kawai na gabarin harbe shi wannan zalunci sai a ware mutum ne farkon abin da za a yi jini shi ya sa jundu eh, radiyallahu anhu sahabi jundu bin abdullah bajali yake cewa fa man istata'a minkum alla yuhala bainahu wa bainal janna bi milki kasfi dami ahraqahu falyafal duk wanda a cikin ku ya samu daman kar a kange tsakanin shi da shiga aljanna da daidai da tafin hannu ɗaya na jinin wani da ya zubar da ya ma'ana kenan tafin hannu ɗaya na jini da mutum ya zubar wa musulmi zai iya kange shi da shiga aljanna to jini ke za a tambayi jini za a tambayi tauhidi farko dan sai a tambayi sallah dan sai a tambayi jini to in waɗannan abubuwan suka kubuta to abin da zai biyo bayan shi ne sauki domin bai wuce a ce wani an masa kaza a dan ɗebe lada a dan bashi ba wani an masa kaza a dan ɗebe lada a bashi to da sauki su wayancan kai ɗayan aka same su wuta ne من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما kaga kai tsaye hukuncin kisa ke tsinuwar Allah kushi da shi sa shi a wuta mai girma da al'amuran manyan ne to haka sallah wanda ya bar sallah ya rushe shi yasa ma sallah tana daga cikin abubuwa da jinin mutum yake haramta wanda ya yi ta Allah ya ce wa in ka huwa aqamu salata wa atu zakata fa qallu sabila in har suka yi ba suka musulunta kaga tauhidi da ko akida in akida ta zauna suka kiyaye haƙƙi la ilaha illallah muhammadu rasulullah akida ta ta zauna to dan suka tsayar da sallah suka ba da zaka Allah ya ce ku rabu da su ku shiga a wani wuri ya ce faɗi kuwanukum fi din daga nan sun zama ƴan ku a addini saboda su kuna kan aƙida ɗaya kuna sallah kuna zaka tare kenan aƙida ita take sa mutum ya zama ɗan uwan da haka wanda bai kiyaye haƙoƙin la ilaha illallah ba bai samu cikakken kaso na innamal mu'minuna ikhwa haka nan wanda bai kiyaye dokokin Muhammadu Rasulullah shi ma wannan bai samu cikakken haƙƙi na innamal na ikhwa ana samun yan uwanta ne kadai in aqida ta haɗu da almaya ana yanzu idan mutane suka zo suka kiyaye tauhidi to sun zama yan uwan juna in suka kiyaye ingantacciyar aqida ta suna sun zama yan uwan juna amma yaudarar mutane da ake da sunan cewa ai muna kallon alƙibla ɗaya mun ce la ilaha illallah mu haɗa kai ko da mun sassaɓa a cikin sauran abubuwa na addini wannan ba gaskiya ba ana dole kafin a samu haɗin kai sai addini ta zama ƙwaya domin ƙa'ida shine idan ka kalli yadda Allah ya yi ta maganganu akan shari'a da bata za a ga idan ya zo bata yana nuna masu yawa amma shari'a ƙwaya ɗaya tare da Allah ya kisa Allahu nuru samawa abna Allahu waliyul ladina amanu yukhrijum min adh-dhulumati ila nur sai ya ce Allah shine waliyin waɗanda suka yi imani yana fitar da su daga duhunnai sai ce duhunnai sai ce zuwa ga haske ana haske ɗaya durai da yawa kaga bata kenan da yawa shirya kwaya ɗaya sai ce wallazi na kafaru auliya ubu tsabu yukritunahum min al nuri ila zulma su kuma waɗanda suka kafirta waliyansu su ne ɗabutai su kuma suna fitar da su daga hasken nan suna kai su duhunnai kaga kenan duhunnai su ne bata haka nan Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u sai ce wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili cewa wannan tafarkin nawa fa'ida sai ce sirati kaga bai kawo bai hada shi ya bai da shi jam'i ba sai ce sirati tafarki na kwaya ɗaya mustaqiman kwaya ɗaya sai ce fattabi'uhu ku bi shi sai ce wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi yanzu an tafi ke. su ba kwaya ɗaya hanyoyi ne na rayuwa sai anil yamini ma'in Allah bai ce anil yama'il ma'in ba ce anil yamini dama sai kawo ta guda ɗaya saboda hanyar ta faɗe sai ce ma'in da habunguna. kare ita saboda fata tana da yawa wannan yake nuna cewa iya ƙofar da za a isa zuwa ga Allah kwaya da haka idan yanzu mutane suka zo suka yi saɓani a addini to gaskiya kwaɗe shi a ba zai yi mutane su yi saɓani a addini kuma yanzu dukkan su suna kan da ba zai gaskiya a ciki kwaya ɗaya ne shirya a ciki kwaya ɗaya duk abin da ba nan shiryan ba fata. kama za ba da alhaƙi illa bala kaga kenan duk ita gaskiya kwaya ɗaya ita ake ganewa ita ce bajin duk abin da ba ita ba Allah ya ce fata. ne ma za ba da haske illa zara kenan gaskiyar kwaya ce duk abin da ba ita ba kuma to ka ɗauke shi a matsayin bata to idan har haka ne kenan sai mu ce rarraba da musulmai suke yi ba zai ita daga ɗayan ruwa ko dai mu ce rarraban nan da suka yi dukkansu suna kan gaskiya ko anan za a iya haɗuwa kenan akan wannan rarraba tun da duk suna kan gaskiya to idan mun yi haka kuma mun karyata alkur'ani mun karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi na biyu shine mu ce rarraban da suka yi dole abu ɗaya ne gaskiya a shi sauran duka ɓata ne to idan ku duk sauran ɓata ne to ba yadda za a yi ƙarya da gaskiya su haɗu wani ɗaya Allah ya hana wala talbisul haqqa bil batil wa tasbihul haqqa wa antum ta'lamun Allah ce kada ku taku da ƙarya da gaskiya idan yanzu ka zo kace a zo a haɗa kai wannan yana kan barna wannan yana kan gaskiya to kamar kana to a taku da ƙarya da gaskiya ne Allah kuma ya hana Qur'ani wala talbisul haqqa bil batil kada ku taku da ƙarya da gaskiya ku shigo da ƙarya ku haɗa da gaskiya ku mika ta haka dole ka nuna gaskiya a gaskiyanta ƙarya a ƙaryanta a ware ta'ala ta tattu wal haqqa ku boye gaskiya dole in za cakula taku da ƙarya da gaskiya sai ka boye gaskiya domin ita gaskiya kullum tana takalan hancin ƙarya ne to daga lokacin da kace a haɗe to dole ka sai ka ja gaskiya ka boye ta a baya saboda in ka fito da ita za ta bi su ta ringa takalan su za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya amma in ka boye gaskiya to su ƙarya dama ƙarfafan juna suke yi don haka to za a iya zama lafiya shi yasa duk masu irin wannan fikira ta maganar haɗuwa ɗin akan ƙarya ɗin za ka ga suna ɗaga kowa kafa amma ban da sunna sunna ce kaɗai suke faɗa da ita saboda sun san ita ce za ta takali abin da suke kai to addinin musulunci baya tsayuwa sai ka cewa wanda ya kuskure ka kuskure wanda ya dare ka yi dare da haka addinin yake zama lafiya amma in har za a ga kuskure ka bashi to kai tsaye ka ce mata karya ne domin yanzu idan muka ɗauki ƙa'ida misali ta iya uwa ta sanin zanna misali muka ce za mu ɗabbaka ta wato na shan ita mata fagna alaihi wa ya zo ba a ba da kuma cewa wai mu haɗu mu haɗa kai a inda muka haɗu inda muka saba kowa yau kowa uku to abin da zai faru a ƙarshe shine gaskiya ce za ta faɗa misali yanzu ka zo wani yana dawafi wa kabar wani yana zagin abubakar suke wani yana cewa umar dagutu wani yana cewa aisha mazinaciya ce wani yana cewa da ƴaƴan da ta haifa da annabi ba ƴaƴansa bane wani yana cewa za ka iya tabarruki da wurin Allah wani yana zuwa kabari ya yi sujada wani yana zuwa ya dawafi wani ya ki tiro wani salati ya ce ya fi qur'ani a sauke qur'ani sau dubu shida sai kace yanzu dukkanin nan mu yi wa juna uku ma'ana a rufa sai muka zo muka ci gaba da rayuwa kaga idan har za ka mawa mai zagin abubakar uzuri to ba za ka faɗi falalan abubakar a gabansa ba don ka faɗi falalan abubakar kana warware aki da shi don haka zage shi kake su kaga kafin ku zauna lafiya sai kai ka koya naka baka faɗi falalan abubakar to shi kuma shi kenan ya zauna lafiya kamar uzuri kenan to in kai wasa ana nan ana nan ƴaƴan da za ku haifa sai sun zo ba su san ma cewa zagin abubakar kafurci ko ba haka bane sai sun zo ba su san cewa zagin aisha kafurci sai sun zo ba su san cewa dawa biyu kawai ne kafurci da haka ƴaƴanka za su taso duk barnar da take gun wa'yancan sun kwace ta ta kuma ƴan gaskiya kwaɗin da take gun ka ba su ma san ta saboda ka ɓoye ta kayi wa juna uzuri da ita to kaga sharrin da yake cikin wannan akida sharrin da yake ciki shine karatun da manzara ta ya yi na tsawon shekaru 23 shi shine zai bace a duniya barnar da aka yi a shekara 1400 nan su ne za su zama sun yaɗu a duniya saboda an ɓoye gaskiyar da sunan a yi wa waɗannan barnan uzuri tsakara a kan haka manzara ta sallar yake cewa al'umma ta za ta kashi na saba'in da uku kullu hafin nari illa wahida duka kashi kashi kashi kashi kashi nan duk suna wuce sai kwaya ɗaya kwaya ɗaya can ita za ta shiga aljanna aka can sabon shi ka ce manhum ya rasu su waye su wayannan bangare kwaya ɗaya? sai ce man kana alama ana alayhi ma ko ashabi wanda ya kasance kan abin da yau ɗin nan nake kai ni da sahabbaina shi kaɗai zai ga gaskiya kwaya ɗaya ce to ba yadda za a yi kuma sahabban da aka ce wanda yake kan abin da suke kai yau shine shirye wani kuma ya zo yana cewa su fatattu ne kuma ya zama a ce duka shirya ne mu yi wa juna uku ba zai yi ba su annabi ya ce wanda ya bi addinin su shine zai ɗayan da zai shiga aljanna sai wani kuma zai ya ce su ɗin addinin nasu barna ne kuma sai ka ce wai a haɗa kai da shi a masa uzuri ta uzurin ne zamu mata shi bai san da uzuri ba bai wa sahabban manzo sallallahu alaihi uzuri ba mutumin da ba zai yi wa sahabban manzo sallallahu alaihi uzuri ba bai cancanci uzuri mutumin da ba zai wa manzara ta alaihi uzuri ba bai cancanci uzuri mutumin da ba zai yi wa imaman addini irin su imam malik imam malik imam ahmad imam shafi uzuri ba bai cancanci uzuri to duk wanda ya zo da wata aqida ta saba wa karantarwar manzo sallallahu kai tsaye bai yi wa waɗannan mutanen uzuri ba kai tsaye bai musu adalci ba bai kyautata musu ba kai ba shi ma da kawaici bai da kara domin yanzu ya zo ne kai tsaye da kirkirar abin da ya kirkira kamar yana cewa su ga baki ɗayan su kalan mutane ne ko dai jahilai ne ba su san addini yadda ya kamata ba don ba su san wannan abu ba da ya kawo ko kuma ya ce a'a sun sani sun ha'inci addini ya rasa su zama maha'inta ko da wanne ya tuhume su zalunci domin ilimi su ne ma asalin mafugar ilimi ƙur'anin da kake karantawa ta gunsu ya zo inda jahilai ne da ba su so mara shi hadisan da kake karantawa ta gunsu ya zo sannan su sun suka fahimci addini saboda a gabansu aka sauke shi Da haka ba maganar jahilci son zuciya ba ba maganar son zuciya mutumin da zai ɗau takwazi ya kalle wuyan babansa akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zaka cewa zai son zuciya kuma ya boye abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba Allah shi ya yabe sai ce ula'ika ka taba fi qulubihim imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ka duba bai wannan ya musu waɗannan su Allah ya rubuta imani a cikin zukatun kana tunanin Allah zai rubuta ya goge ma ya baddalul qawlu ladayya Allah ya rubuta imani a zukatun su kuma ba wanda yake goge shi ya tsawata imanin a zuciyarsu ba wanda ya isa ya aibata shi Allah ya yi musu da kafirci walakin Allah abbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika hum ar-rashidun sabon maza suna Allah ya soyantar musu da imani ya tsawata shi a zuciyarsu ya kyamatar musu da kafirci da fasikanci da sabon Allah Allah ya ce waɗannan sune ne shirye me kake so bayan nan Karfe kenan salama shine ka nemo me suka yi Allah ya faɗi wannan abun akan su kai ma sai ka aikata wannan ne gurbe da ake kai na gyaran akidun mutane haka idan mutum ya zo yake yana jin cewa kawai ya wadace shi kawai ya yi sallah to ya yaudari kansa bai san me addinin musulunci matukar aƙidan nan ba ta zauna lafiya to sannan ma ba za a yi ta da kyau kaga mutum yana sallah ya yi raka'a goma a jinci goma kuma rashin ingantar aƙida inda aƙidar mutum ta inganta ya san girman Allah ba zai zo ya irin wannan sallah wanda ya san girman Allah to zai inganta sallah zai raya masallaci yau ka duba suwa suka fi tsabtace masallaci da gyara wanda suke da ingantaccen aƙida yawancin mutum bai a aƙida ta ɗin masarautar sanke su jira za ka so ka ɗaga saboda warin ne ko ba haka ba wani abu ne mujarrab kowa ya sani akwai matsalolin da na shiga a wani kaki ne a jikin mawa wanda kowa ya sani ɓoro mazara maza na ya mana duk mai ya nan rashin sanin haƙoƙin muhammad a wasu rasulullah wannan shine aqidar in mutum ya san haƙoƙin la'ila a illallah ya san haƙoƙin muhammadu rasulullah ya kiyaye su ko wallahi babu waliyi a duniya Ma mutane suna faɗansu su ne kawai a baki ba su san menene muhimmancin su da kimar su ba a kansu ne aka zubar da jinan na da aka zubar a kansu abu lahab ya tafi wuta a kansu abu jahal ya tafi wuta ka duba abu talib irin gwagwarmayar da ya yi wajen bawa manzara sallallahu alaihi wasallam kariya amma bai kiyaye hakkin ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah ba abu ta da tare da cewa idan ka ɗau hidimar da abu talib ya yi wa musulunci tun yana jariri mafi yawan musulmai a yanzu ba sa iya ɗaya bisa goma su hasu bar duniya saboda ya yi shekara uku a cikin takunkumi na yunwa da yanke alaka da rashin cin abinci shekara uku tun bai musulunta ba ma saboda ba manzara salam kariya musulman gaba ɗaya suke wannan cikin gidansa suka koma suka tare tsawon shekaru uku yanzu musulmai nawa ne za su yawa a ce mutane su daina alaka da kai saboda aqidarka kowa baya kula ga an daina sayar ma da kai a kasuwa an daina aurar ma kai ma an daina aura a wurinka mutum nawa za su iya wa musulunci wannan su yi hakuri su kafe a kai to shi bai musulunci bai yi wa musulunci wannan hidima amma bai kiyaye haƙƙin la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba a wuce zai gaba iyakan abin da za a iya masa shine a ɗago shi saman wuta kawai shi yasa abbas radiyallahu anhu babban manzo Allah kaga da yayi gwagwarmayar da Abu Talib yayi ba musulunci saboda shi ya musulunta shekara 6 da bayan hijira al'amura sun fara kafuwa amma da ya zo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi babban kallon da ya ta baka kariya ya maka wance maka wance me ka masa yasta ya sallallahu alaihi wasallam yake huwa fi dhahrin bin nar walaula ana kana fi darkil asfali nan ce yanzu yana sama wuta amma inda ba don ni ba da yana can kasan karkashin wutan da iya abin da aka iya masa kenan ya dawo sama wuta amma bai iya fita daga wuta zuwa aljanna ba saboda bai kiyaye haƙoƙin la ilaha illallah muhammadu rasulullah tare da cewa fa a ransa yana jin kai ya ma faɗa yana da baitoci da yake cewa shi ya san cewa addinin muhammadu shine gaskiya amma da annabi ya ce ka ce la ilaha illallah qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ka faɗi la ilaha illallah ka tsaya ka kiyaye hakokinta kalma ce da zan baka kariya wa rana a garin mutuwa ba a ce ya zo ya yi sallah ko kuma kawai ya faɗe ta ya ji ta a ransa haka ne ya ce kai na ya haka za a zo ana gori bayan mutuwa na a ce na bar addinin babana abdul mutalib a kan addinin abdul mutalib baba ina kula la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah annabi ya ta cikin damuwa ce la astaghfiranna laka ma lam unha anka abubuwan da kamun suna zina nema ma gafara Allah matukar ba a hana ne nema ma gafara ba sai Allah ya hana sai ya sauke ma kana nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul bala'in babba ne Ya ce Allah ya sauke bai halatta ba ga annabi da kuma mu'minai su nemi gafara wa mushrikai ko da ɗan uwansu ne bayan ya bayyana musu cewa su ‘yan wutan ga kai tsaye an gaya mishi abu ɗalib da wutan bayan ga gwagwar mai saboda ne ƙidar ta bata zauna ba ma kamar da muka faɗa mun na Khadija radiyallahu anha har ta rasu ba a sauke sallah ba amma kuma yar aljanna ne tun tana raye a duniya malaika jibril ya zo ya ce ka gaya mata ka mata sallama sannan ka mata albishir da wani katafaren gida a cikin gidan aljanna wanda ba damuwa a cikinsa ba hayaniya tun tana duniya aƙidar ce kawai lokacin ba a sauke wani aiki ba to kaga wannan yake nuna muhimmancin aƙida amma yau mun ba wa aƙida haƙƙinta a majalisan da ake karatu majalisai nawa ake karanta da littafin aƙida a majalisai nawa ake tsayawa akan tauhidi a gyara mutane tauhidi hasali yanzu awowi sun fito da suke nuna ma kar ai magana akan tauhidi don zai raba kan mutane to idan muka yi magana akan tauhidi ba gwara ma ka tattara takardunka ka je ka ajiye su kawai kamar sayar ba su da amfani in dai har ba za ka gyara wa mutane tauhidin su ba to wallahi bai da amfani ka musu wa'azi don in mutum bai da ingantacciyar akida ya bar zina ya bar shan giya ya bar kaza ta tuci kanshi ne ma gwara ma ya more a duniyan kawai ya san abin zai dawo ba ba haka bane to ka zo ka hana mutum zina ka sa shi ya takura baya shan giya baya komai baya ashar amma kuma aqidar sa rubabba ne yana wa Allah shirka ya mutu ya dawo ma auta me kamar ba ta masa amfanin komai ba amma idan ka kyautata aƙidar mutum idan kana gini misali ka zo ka same shi yana zina yana shan giya yana shirka sai ka zo ka tsaya akan tauhidi ka rakkaza akan aƙida haƙƙin ashhadu an ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah kai tai kai tai kai tai Allah ya taimake ka ya gane ya karɓa sai ya mutu to alal aqalli ka cire shi daga cikin wanda za su dawo wuta ka masa kokari ko baka masa ka masa kokari amma ka zo ka dukka ana shi wayannan abubuwan amma ya mutu akan shirka ya dawo wuta ka cutar da shi ka bata masa lokaci shi yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi duk in ya aika ɗan aika me yake cewa falyakun awwal ma tad'uhum ilai shahadatu an la ilaha illallah zaka je ka samu mutane to ya zama farkon abin da za ka kira su zuwa gare shi shine su ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah su kiyaye haƙoƙinsa wannan shine sakon farko akwai hadisin da ya ce ila an yi wahidu Allah ka ce musu su kadaita Allah a cikin bakwai wannan shine aikin farko kuma da shine mutum yake kubutar da jinin sa amma idan ya zama kira bata gyaru ba to an gama yawo shi yasa ka ga sakonnin ƙur'ani? kashi 60 cikin 100 sakon alkur'ani akan aqida ne akan aqida ne domin tana karrara abubuwa guda uku nan ne ko dai kaga tauhidi wanda mun ce aqida shine duk abin da mutum yake kudircewa a zuciyar shi na addini, ko to kaga a ciki akwai abubuwan da suka shafi Allah shi ake kira tauhidi akwai abubuwan da suka shafi manzala sallallahu alaihi wasallam shi ake kira sunna akwai abubuwan da suka shafi addinin musulunci su ake kira manhaj wayannan abubuwa guda uku su suke haduwa su zama aqida su suke haduwa su zama aqida da haka an zo ana magana aqida ba kungiya ake magana ana maganar wayannan abubuwan kai guda uku kuskure a cikin ashhadu anna muhammadar rasulullah shi yake zama bid'a ina ba ta mun fahimta an kada ana dan bid'a dan bid'a dan bid'a to ya so ko wani abu akwai matsala a cikin imaninsa da annabta maza su zama na yayi wa maza su wasu ɗan gyare-gyare a cikin addini ko kuma a cikin manhaji tsarin aƙidar yadda za a ɗabbaka ɗin yana cewa eh kaza kaza kaza shine aƙida amma kuma in yazo aikata ta yana batawa to wannan zai zama shi ma ya zo da bid'a kenan bid'a tana shiga cikin aƙida da manhaji ma'ana cikin ashhadu anna muhammadar rasulullah da kuma dinin islam anan bid'a za ta shigo shirka kuma tana shigowa cikin ashhadu an la ilaha illallah cikin tauhid da an aka ce wani mushriki ne to da Allah ya yawo na aka ce wani dan bid'a ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawo ina fatan mun fahimta to wannan kuma su suke kuma su zama akida kenan tabo a cikin akida yana kuma zuwa ga ko shirka ko bid'a duka kuma suna sa mutum ya shiga wuta jaruwar aƙida ita take sa mutum ya zama mai tauhidi mai suna waɗannan kuma su suke sa mutum ya tsira a lahira da haka dole ne mutane su tsaya su inganta Shi ne farko wannan shine abin da imamul al yake faɗa a cikin littafin Alim ko mutane suna ta karanta amma ba su gane me yake faɗa awwalu ma yajibu ji al-mukallaf eh tasfihu imani inganta imani shine farko shine aqida mana in mutum bai inganta imani ba duk abin da za a faɗa a baya a littafin aikin iska yi amma in ya inganta imani shi to in ya yi aiki kaɗan sai ya zama mai nauyi Shi ne magana da mujahid ɗaya daga cikin manyan tabi'ai rahimahullah yake cewa iktisadun fi sunna khairun min ijtihad fi bid'ah ma'ana ka takaita aiki amma akan sunna kan karantarwar Manzara Allah sallallahu alaihi shi fi ma alkhairi akan kai ta shan wahalan aiki amma ba akan karantarwar Manzara sallallahu alaihi sai raka raka'a biyu a kan sunna sai Allah ya karba ya saka a aljanna sai ka a raka'a dubu kan bid'a sai Allah ya ki karba ya saka wuta wannan shine kamar wani abu da ya faru tsakanin wani daga cikin magabata da wani irin wannan masu yan bid'a masu gabatar da hankali akan addini akan nakali wata rana ya shigo masallaci bayan la'asar kawai sai ya tashi ya kama masallaci wannan nan bid'a sai shi wannan malamin magawaci ya ce kai zauna ba a sallah a wannan lokacin buɗe baki sai ce yanzu kana nufin Allah zai azabtar da ni dan nayi sallah sai ce a'a Allah ba zai azabtar da kai dan kai sallah ba amma zai azabtar da kai dan ka saba wa manzo Allah annabi ya ce kar ai sallah a wannan lokacin kai kuma kai da haka sai Allah ya saka abu saboda ka saba wa manzo Allah ba dan kai sallah na ba ta mun fahimta to kaga yadda shubuha take zuwa wa mutane kaga shi sai ya fake yanzu kana cewa eh sai ce kaga ma cewa suke kar ayi sallah canan suke shigowa to ba ba yin sallan ne laifi ba yin ta a wannan lokacin shine laifi inda bayan azhar yayi sai a bashi lada amma da yayi ta bayan la'asar sai a bashi zunubi saboda annabi ya ce kar ayi a wannan lokacin to da haka ake warware addini daidai daidai daidai daidai na a sai da tayyatul masjid wannan daban shi tahiyatul masjid tana daga cikin zawatul asbab ma'ana eh, wa'in salloli da suke da sababi kamar sallan jana'iza kaga ita ma sallah ce sallan in ka shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka zauna ya kai sallah raka'a biyu kaga akwai lokutan da asali yin sallah haramun ne a cikin su kamar in liman yana kurba kamar bayan la'asar kamar bayan asuba kamar idan rana ta raba tsakiya to amma idan aka samu zaki sabab ana yi da haka man ka shigo masallaci to ba za ka zauna ba sai ka yi nafila raka'a biyu saboda manzo sallan ya ce kai wannan kaman ka shigo bayan asuba to nan ma ba za ka zauna ba sai ka yi nafila raka'a biyu kaman raka'atul fajr ta kukuce maka kaga bayan asuba za ka yi Ta kaga wannan zawatul asbab ko ka shigo masallaci liman yana kuduba to ba za ka zauna ba sai ka yi raka'a biyu saboda nan sallan ya ce kai to waɗannan su daban zawatul asbab ana nufin nafila sakakka haka kawai misali yanzu yadda muke nan muna zaune kawai sai ka tashi sai kai kafara na fila a wannan lokacin haramun in mutum yayi zunubi za a rubuta to kaga dole mutum ya koma ya inganta aqidarsa idan ya inganta aqidarsa to zai tsira shi yasa a lahira kamar yadda hadisin suka tabbata mun karanta a cikin al-ibana ko akan magana maza sallallahu alaihi yana da tafki wannan tafkin kuma mutane za su zo kan shi amma wasu za a kore su annabi sallallahu ya ce zan gane su saboda guraben alwara amma mala'ika zai ce ku zo mu tafi halungu annabi ya ce sai in ce ila aina ya ce mai kulu ilan nari wabba sai mala'ika ce zuwa wuce ya rantse ma ya ce wallahi zuwa wuce za mu Sani ya ce inna ummati al'umma na ne su sai ya ce inna ka la tudari ma ahdathu ba'da ai kai baka san me suka kirkira a bayan ka ba a addinin naka ghayyaru wa baddalu sun caccanja sun juya abin da ka bai annabi sallallahu alaihi yace fa aqulu suhkan suhkan liman baddala bi yace sai in ce a kada su a kada duk wanda ya canja addini to kaga duk wannan abubuwan kuma suna daga cikin kuskure a cikin ne ba da haƙƙin ashhadu anna Muhammadu rasulullah to dole mutum ya yi taka tsantsan yasa wannan ayar wannan aya guda ɗin da muka karanta yau ita ce gabaki ɗaya sakon musulunci idan kana so ka gane sakon da maza su yanzu ya shekara ashirin da uku yana karantarwa shine wannan aya wa ma umiru illa liya'budu مخلصين na الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة shi ma yasa Allah ma ce wadhalika dinul qayyim wannan abun da aka faɗa shine mikakken addini in neman addinin da zai kai ka aljanna to shine wannan abun da yake cikin wannan aya da haka wannan ayar in za a yi sati ana tafsirin ta ba za a gama in dai za a ba ta haƙƙi wa ma umiru illa liya'budu Allah مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai dame su bauta mu ma'ana su ne. to abinda aka halicci aljani da mutum zaka koshi da da karanta abinda aka ce don shi aka halicce ka kawai Allah wannan kawai yake so Allah a hadisi kudusi yake cewa ya ibn adam innaka law ataitani bi qurabi al-ardi qataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira da za ka zo min da kwatankwacin kasan nan gaba gabaki zai zunubi sai ka haɗu da ni baka taɓa haɗa ni da kowa ba ma'ana aƙida ta zauna lafiya yace to da ni kuma zan zo ma da kwatankwacin zunuban naka duka gafara shi hadisin Ubadah bin Samit yake cewa man shahida Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Isa abdullahi wa rasuluhu wa Isa abdullahi wa rasuluhu wa والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من الأمر nan yace wanda ya shaida cewa ba abun bauta da cin abun da mutum Allah kaga tauhidi ya kiyaye haƙoƙin la sannan shaida cewa annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon ta haƙoƙin ashadu anna muhammad Rasulullahi kaga aqida ta samu ko tauhidi ya samu sunna ta samu da manhaji sai cewa annabi Isa Abdullahi wa kuma cewa annabi Isa dan Maryam bawan Allah ne manzansa ne ba dan sa bane ba Allah bane sannan wa kalimatu alqa ila maryam wa ruhu shi Isa kalmar Allah ne ta kasance da ya jefa ta wa Maryam ma'ana daga wannan kalmar ya haifi amma ba wai Allah bane shi ba kuma shine kalmar Allah ana daga kalmar sakamakon kalmar da Allah ya jefa wa Maryam sai ta haife shi wa ruhun min sana ruhi ne da Allah ya halitta daga wurin shi aka zo aka samu shi kaga ba ba ruhi ne na Allah ba ma'ana da cewa halitta ne wani wani juz'i ne bayi ne na Allah ba kamar da su arna nasu ba sannan ya ce da cewa aljanna gaskiya ne wuta gaskiya ne abubuwa na biyar na ya ce wanda ya shaida da wanda ya kiyaye to Allah zai shiga da shi aljanna a dama kana min na akan duk irin aikin da ya kasance haka aqida ce kaga gyara wannan shi ya kamata ya zama priority na kowane kowane musulmi kamata ya san wace irin aqida manzara sallallahu ya karanta ya aikata domin ya san matakin farko na tsira kenan a Shi ne wannan a aqidar da kyau domin in ta munana komai ya lalace dawwama a wuta to babu kuma kaskanci da ya wuce wannan don haka saƙon musulunci ga baki ɗaya na kewayawa a kan wannan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah haƙƙoƙin ashhadu an la ilaha illallah tauhidi saba wa haƙoƙin shiga da shirka haƙoƙin ashhadu anna muhammad rasulullah sunna saba wa wannan haƙoƙin bid'a to addinin gabaki ɗaya yana yawo tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wato in ka duba kusan a Qur'ani gabaki ɗaya za ka ga abin da Allah ya fi nuna cewa ya fi kusanto da mutum kusa da shi shi ne aqida tauhidi ba wai tsabar ayyuka na gabbai ayyuka na gabbai suna cika wannan ne ana ayyuka na gabbai in aka same su to wannan sai su mayar da mutum babba a wurin Allah idan tauhidi ya zauna da amma aka samu ayyukan gabbai babu tauhidi to ayyukan gabbai sai dai su ƙara nesanta mutum da shi ne maganar da magabata suke na cewa shi ɗan bid'a duk ranar da ya ƙara bauta to ranar yake ƙara nisa ga Allah za ka tambaya ya me yasa sai ce kamar mutum ne da ya tashi zai gabar wurin da zai je a gabar take misali mutum zai je makka da ya tashi kawai da ya ɗau hanyar yamma kaga duk lokacin da ya ƙara aiki ya ƙara nisa da wurin da zai je to haka wanda yake bauta a kan bid'a domin Allah ya ce ga yadda za ka bauta mun ka bauta mun ta daman nan shine za ka iso shi kuma sai ɗau hanyar hagu yana bauta kaga duk lokacin da ya ƙara bauta yana ƙara nisa ne da hanyar da ya bari wacce zai je zuwa ga destination ba hanya mafi sauƙi shakkat ta isa zuwa ga Allah shi ne ka tsaya akan wannan haƙƙoƙi guda biyu wanda su ne aƙida sai sa shi Muhammad Nasir bin Al-Albani Allah yake cewa hanya zuwa ga Allah tana da nisa mu kuma muna tafiya a kan ne kamar sassai abin nan ne sunan da hausa kunkuru kaga baya sauri to mu haka muke tafiya a kan hanyar Allah ba ma gudu ba a ma so mu yi gudun masu so ake mu tafi a nitse ko alƙasda alƙasda ta bulu ake mu tafi a nitse muna tafiya wai sannu sannu kwana nesa ya ce to manufar ba shi ne wai sai ka koya hanyar kafin ka mutu ba a'a manufar shi ne ka mutu akan hanyar Allah zai kara su shi ne manufa idan ka saita to kai ta addu'a kawai shi ne ma'ana faɗin Allah ta'ala wala ta mutunna illa wa antum muslimin ma'ana ka mutu akan musulunci shi abin da Allah yake so tauhidin aqidar ta zama tana nan lafiya ka mutu akai in ka mutu zai ƙara so ma da sauran Allah ta'ala ya shirya da mu Allah ya ce wa zalika dinul qayyim wannan shine addini wanda yake miƙaƙe tsayayye idan har kana so ka samu kukuta to wannan addinin za ka yi sai ka zama ka kukuta wallahu ta'ala alam an tashi nan ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannam tambayar nan za ta amsu sai malam a cikin watan azumi ne bayan na yi sahur na kuma yi sallar asubahi sai na kuma bacci to a cikin wannan bacci ne sai na yi mafarki har ya sa ni jin daɗi wato wa ya fito kenan a jikina to mana ya azumi nan da ke azumi mutum yana nan idan mutum ya kwanta ya mafarki ko ba bayan asuba ba ne ko bayan la'asar ne gab da ya sha ruwa kenan ko azuminsa yana nan babu wani abu akan saboda mafarki asali ba abu ne da mutum yake yi da kansa ba wasan shaidanu ne don haka ba abu ne da ya yi shi da zafinsa ba abu ne da wani ya zo ya mar wasa a kan shi don haka wannan ba zai karya mishi ba azuminsa ba haka misali ko a ce mutum ya kwana da janaba ko da ma saduwa ya da mace har alfijir ya zo da janaban a jikinsa bai wanka ba azuminsa yana zai iya yin sahur bayan alfijir ya fito ya wanka kuma ya ci gaba da da azuminsa babu komai a kansa manzala sasanan kan yi haka kamar da hadisi suka yi da a'lam Thank you. fa'idar shi ne annan ya ce aslamta a aslamta alama sabaka min al'amal ko ko alama aslafta min al'amal ka musulunta kan abin da ka riga ka gabatar na daga aiki ma'ana idan mutum ya yi aiki na kwarai sai ya musulunta yanzu aikinsa na baya na alkhairi yana amma aikinsa na shari'i an goge to idan mutum ya yi rigya ayyukan bayan na zunubin za su dawo saboda dama musulunci ne ya buge su haka yanzu da ya rida sun dawo ayyukan da ya na alkhairi kuma sun zube da haka ranar da ya dawo musulunci yanzu zai gini zai gini ne saboda wancan ayyukan da ya ya rusa su da rida da shirka Allah ya ce la tsanna amal da haka shi wancan da da yake kafiri ya zo musulunta bai san da wannan abu haka sai ya zama da yana ɗauka yana kan abun kirki to da haka sai Allah ba zai muna na shi ba sai ya bar wannan zaton ya ci gaba da wanzuwa wannan aikin alkhairi ne sai ya ci gaba da da gudana shi kuma wannan ya sani sarai cewa ya koma gare shi sana san cewa wannan abun zai warware ayyukansa na baya da haka ayyukan sun rushe duk da cewa idan ya dawo idan ya yi ridda ya dawo din in ya kyautata dawowan Allah zai iya dawo da aikin baya ana ba wai lalle bane ka ka'ida ne cewa ko da ya dawo din Allah ba zai dawo Allah ya ga dama zai iya dawo da ita shi yasa ma idan mutum yayi ridda ya dawo in dai har ya kyautata musuluncinsa to duk hukunce hukuncen da yake da su ta baya ana ci gaba da wanzar masa da su misali sahabbai an samu sahabbai wasu da suka yi ridda kamar Ahnaf bin Qais ko wanda yayi yayi ridda kuma bayan lokaci bayan ma har yayi yaki ma ya yaki musulmai din bayan da. sannan kuma ya ƙara dawowa ya musulunci ya gyara musuluncinsa lokacin abubakar siddiq kuma sabai sun karɓe shi har ma aka yi ruwayan hadisi da gare shi aka ci gaba da irga shi cikin sahabbai to kaga in musuluncin ya gyaru sosai aka tabbatar ya gyaru to za a mar mu'amalar da ake masa kafin ya yi rida din amma ayyukan sallallahu alam Allah ya ga dama zai dawo masa da shi ya ga dama zai ki dawo masa da shi ko ma dai me ya faru da shi shi ya dawo kansa

in dai za a ce za a ma addu'a ma sai ka yi kaza to ba addu'ar Allah ba ne addu'ar Allah ita ce faɗin manzo Allah sallallahu man da'a adi akhihi bi zahril ghaib qala al malik qala malak amin wa lak wannan shine kaidar ta addu'ar Allah cewa na sallallahu ya yace duk wanda yayi wa dan uwansa addu'a a bayan idon shi mala'ika zai ce amin kai ma Allah ya biya ma naka bukata don haka duk wanda zai ma addu'a babu ruwansa da ka je ka yanka rago ko ka je ka yanka saniya ko ka je ka yi sadakan nono ko gora aljanni zai roƙa ba mutum ba ba Allah ba inda ya haka amma inda Allah zai roƙa Allah ba a bashi cin hanci kawai ya je cikin dare ya ce Allah ka yi wa wani kaza ka gani sai ya ma babu wani maganar wani wani wai ka je ka yi sadakan kaza ko idan sadaka za ka yi to ka yi sadaka ba tare da wata maganar addu'a ya zo a hadisai cewa sadaka koyayyar sadaka takan lullube fushin Allah sannan sadaka takan tunkuɗe sharruka misali a ce mutum yana cikin wani ciwo mai tsanani don ya yawaita sadaka Allah yakan iya ɗage mar ciwon ba tare da ya sha magani ba ko a ce yana cikin wata jarabawa mai tsanani in ya yawaita sadaka Allah ya kan ɗage masa jarabawa to kuma wannan ba lalle sadakan wani rago ba babu wani dalili da yake nuna cewa zubar da jini ya fi waninsa babu dalili na shari'a da yake nuna wannan a wuri biyu shine aka sa zubar da jini ranan sallar layya Allah ya ce a zubar da jini sannan ranan hajji shi ma a ranan sallar layya idan mutum yana hajji shi ma Allah ya ce a zubar da jini duka da ya haɗa su sai wata magana ƙa'ida guda ɗaya da ya baka sai ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum shi Allah ba jinin da ka zubar ba zai same shi ba naman da ka yanka ka ci ko ka bayar ba zai same shi ba sai dai me abin da zai same shi shine tsoron Allah da yake cikin zuciyarka a lokacin da kake ka gina manufar ba zubar da jinin ba tsoron Allah ne manufar to ko da jinin ko ba jinin Allah ya san in kana tsoron shi ko ba ka tsoron shi to sadaka kuma kaga hasali ma hadisai abin da suke nuna sadakar ruwa da sadakan abinci ya fi kowanne lada a yanzu ka ɗau ruwa ka bayar sadaka ko mai jin ruwa ko ka ɗau abinci ka bawa mai jin yunwa wannan shi ya fi komai shigar da mutum aljanna da wuce to kaga ba ma maganin wani zuwa a yanka wani abu bane haka wannan ba addu'a ta Allah bane kuma ma dama bai ma kamata kai ma ka je gun malamin neman wani addu'a me yasa zaka je gun shi neman addu'a kai kai baka iya bane kawai ka tashi tsakar dare Allah ya ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su ka cikin dare ka miƙa wa Allah Allah cewa yi man yad'uni fa astajiba wa zai kira ni na ansa mai man yas'aluni fa udiya wa zai tambaye in bashi bai ce ayyu alimin yas'aluni ba wani malami ne zai tambaye ma cewa waye ko waye a cikin bayi dan haka Allah bai rufe kofar addu'a ba kowa daidai malami yake da wanda ba malami ba a wurin Allah dan duka bayan Allah kuma dukkan su mabukata ne a wurin Allah da haka ba laifi ba ne wanda ake zaton addu'an shi za ta karɓu ya yi wa wani addu'a amma damuwa ne mutum ya ringa yawaita yawo shi kawai a sashi addu'a yana nuna raunin alaƙarsa da Allah abin da ya kamata shi ne ya zama shi alaƙarsa tana da yawa da Allah yawan addu'a kai na cewa Allah kana roƙon shi ma lada za a ringa rubuta amma shi Allah ba irin mutum bane yau ka roƙe shi kuɗi gobe ka roƙe shi kuɗi jibi ka roƙe shi mota gata wannan ma lada za a ringa rubuta ma da haka yawaita addu'a lada ne ba wai ba laifi ban zuwa da kar ka ɗauka wajen don kana nacewa Allah akan abu wai laifi kake masa a shi son hakan yake yi sau ƙala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ubangijin ku yace ku ci ku roƙe ni zan hanka mu to don me yasa ba za ka roƙa ba ka roƙa kawai kai ninka a kwance za ka ga Allah ya ma wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك za a kuma tara nan ke an yakan